بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau yau sha takwas ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan januwari shekara ta 2019 miladiya muna cikin karatun littafin addurar bahiyya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firqi hazir umma a yau za mu tashi shafi na 69 daga ƙasa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qultu laysa indi hadha al kitab sai na ce wannan littafi ba wato ban da wannan littafi na musnadu zai din na daga aka magana ko kuma kashful gumma kashful gumma wanda aka zagi ainihin abubakar da umar wanda wato littafin yan ibadiyya ne shi wannan kashful gumma din na'am آه min نقلت هذه الجملة من كتاب Sai da cewa na وانا wannan jumla din ne? daga littafi mai suna alfirak wal mazahib al-islamiyya li muallifi ahmad mustafa faisal ga mawallafin shi ahmad mustafa faisal anan na ciro bayanan wannan littafin gaba daya amma ba da littafin balantana an kafa hujja da shi wa nafsul mawqif alladhi waqafahu al-khawarij umuma wato shi shi mawqifi wanda ɗan khawarij suka tsayu a gare shi a game umuman gaba ɗaya a game wal ibadiyya aidan da kuma yan ibadiyya kuma min as-sahaba as na ainihin da suka gabata na waqafu aidan min talha bin ubaidillah haka <coughs> suka tsayu daga ainihin talha bin ubaidillah wa zubairu bin al-awwam da kuma zubairu bin awwam Hakanan yanda suke tsine ma ali bin abi talib radiyallahu anhu da kuma Usman dan Affan radiyallahu anhu to haka nan ɗan ibadiya wato suke tsine ma Talha bin Ubaidillah da kuma Zubair bin Awam wa aujaba lahum alwarjani ahad ulama'ihim an-nara sai Imam warjani daga cikin ɗaya daga cikin malaman su ainihin ya wajabta musu wuta ya ce da Talha bin Ubaidillah da Zubair bin Awam duk ƴan wuta ne gaba ɗaya an gane wannan ko kamar yadda ya wajabta wa aliyu bin abi talib da usman dan affan ya wajabta musu wuta wa iyaz billah wa qad basharahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bil janna to wayannan mutane biyu wayanda ɗan ibadiya suka tsine musu hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi musu albishir da aljanna wa haula yujibuna alaihim nar amma wa'annan ɗan ibadiyya dinnan suna wajabta musu wuta kaga maganan su yayi karo da maganan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana musu albishir da aljanna ku kuma ne musu albishir da wuta an gane na'am wa sahibu kashfil ghumma yashtumu al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma sannan mai littafin kashful gumma ha ila yau yana zagin Hassan da Husaini Allah ya kara musu yadda wa aujaba al-bara'ata minhuma bi sababi wilayatihima kuma ya wajabtar da ayi bara'a daga gare su saboda saboda sun jibanci baban su Ali bin Abi Talib an gane ko wai dole ne wato ga ainihin yan ibadiya su yi bara'a da Hassan da Husaini liwilayatihima li abihima saboda sun jibinci mahaifinsu sun goyi bayan shi ala zulmi ala zulmihi wa ghashmi wato akan zalincin sa duk dai zalincin sa kenan sun dauki Aliyu bin Abi Talib azalimi ne shi wa iyaz billah to kuma tunda sun dauke shi azalimi kai balma kafiri to wai suna ganin su ma ƴaƴan shi su ma azzaliman ne kuma kafiran ne saboda sun jibinci kafiri sun jibinci aliyu bin abi talib wa iyaz billah وكذلك sababi قتلهما عبد الرحمن بن الملجم kuma wai saboda su Hassan da Husaini sun kashe ainihin Abdurrahman bin Maljam wanda shi ya kashe Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an to wai wannan kisan da suka yi wa Ibn Muljam shine ya sababa suka zama to su ma ƴan wuta an gane wannan ko hmm. domin Abdurrahman bin Muljam a cewa waɗannan mutane shine shugaban shahidai na'am wa taslihimi wa taslimihima al-imamata li muawiya da kuma yanda suka mika ainihin imamanci ga muawiya an gani wai Hassan da Husaini sun yi laifi mai girma tunda har sun mika ainihin shugabanci ga muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu tunda shi ma muawiya kamar yadda suka dauki aliyu bin Abi Talib haka nan suka ɗauki mu'awiya radiyallahu an shi ma azalimi ne shi ma kafiri ne shi ma fasiki ne shi ma kaza shi ma kaza an gane ko to saboda haka duk mutumin da ya ɗauki shugabanci ya miƙa mai to shi ma ya to kamar sa man tashabba bi qaumin fa huwa minhu ko to saboda haka wannan shine mawqifin ɗan ibadiyya dangane da wa'annan sahabbai masu daraja an gane ga Hassan da Husaini radiyallahu anhuma kowanne daga cikinmu ya karanta a cikin hadisai ingantattu manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce alhassan wal husain sayyida shababu ahli janna alhassan wal husain sayyida shababi ahli janna wato da alhassan da husaini su ne shugabannin samarin yan aljanna an gane yayi to mutanen da manzan Allah ya kira shugabannin samarin aljanna kai kuma ka kira su yan wuta kaga al'amari ya lalace gaba ɗaya bata ya tabbata a gare ka tunda wato abin da ka kudirce a zuciya yayi karo da abin da manzan Allah manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya karantar wa iyaz billah na'am aqaidul ibadiyya aqidun yan ibadiyya وهم يتفقون مع أهل السنة في أمور كثيرة su ‘yan ibadiyya sun yi ittifaki tare da ahalus sunna a cikin al'amura masu yawa. Wa yaftalifuna ma'ahum fi qalil kuma sun saba ma ahalus sunna cikin wasu abubuwa ‘yan kaɗan. Fahum yuwafiquna ahalus sunna fil Qur'ani was sunna. Su ‘yan ibadiyya sun yi muwafaka sun dace da da Alƙur'ani da gane. sun dace da ahlus sunna dangane da me alqur'ani da sunna ka masdarin lil ulum shar'iyya sun yadda da shi a matsayin masdari na ilimin shari'a sun yadda ana kafa hujja da alqur'ani da sunna an gane ko kamar yadda ahlus sunna su ma suka yadda ana kafa hujja da qur'ani da sunna wa ya'tarifuna aidan bil ijma' sannan su yan ibadiyya suna itirafi kuma da ijma'i sun yadda da ijma'i Walakin na walakinnahum yaquluna bi ra'yi sai dai su suna gina hukunci da ra'ayi wa hum awwalu man dawwana al su ɗan ibabiya su ne farkon wanda suka fara rubuta hadisi wa awwalu man qama bi dhalika huwa imamuhum Jabir ibn Zaid al-mutawaffa sana 93 ba'da al-hijra wato farkon wanda ya fara tsayuwa da wannan shine imam din su. waye imam din su? shine Jabir bin Zaid wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 93 a lokacin ya rasu jama'a alhadisa fi kitabin asma'uhu dina diwan Jabir ya tattaro hadisi a cikin littafi wanda ya samu littafin suna diwan Jabir walakin hadha diwan da'a bi mururi zaman sai da cewa wannan diwani din ya bace da wucewar zamani bayan zamani mai tsawo littafin nan wannan diwani ya bace aka daina jin labarin shi ثم رسم على منواله الربيع بن هبيب farahidi. sannan sai ga ga rabi bin habib al-farahidi shi wannan bawan Allah wato rabi bin habib al-farahidi sai ya tsara littafi akan irin hanyar malaminsa wato ma'ana ya bi irin hanyar da malaminsa ya bi shi ma ya rubuta littafi الذي عاش على منتصف القرن الثاني kusan ya rasu wajen kusan tsakiyar karni na biyu shi wannan bawan Allah wa kitabuhu ma'rufun bismi musnad rabi' ibn habib wa huwa matbu'un mutadawal littafin sa wato an san shi da suna musnad rabi' bin habib shi littafin an buga shi kuma yana yawo a wajen mutane kenan ana iya samun wannan littafi ba tare da wani matsala ba insha Allah ومن الأمور الطبيعية أن تخرج هذه الفرق وغيرها من الفرق daga cikin al'amura ne wanda aka saba al'amari ne wanda yake natural wato ma'ana ɗabi'iya. an tafuruja hazayil firak wa gairiha a ce wannan ƙungiya da waninta su fita min alfirak daga cikin kungiyoyin su fita menene anil mu'taqadil anil mu'taqadis salim su fita daga aƙida wanda yake lafiyayye ko ba ka ba wannan wani abu ne wanda yake a fili duk mutanen da suke da irin wannan tunani to dole ne su kauce ma hanya madaidaici an gani idan ka ce kana so ka yi addini sai kuma ya zamanto addininka kana faɗa da salafin salih eh? ka ware wasu daga cikin sahabbai ka ce ba ka yi da su da zarar mutum ya wuce ya ware wasu sahabbai ce ba ya yi da su to babu yadda za a iya tsaya kan hanya madaidaici ba zai yiwu ba dan Allah subhanahu wataala ya riga ya nuna hanyar dai wayannan mutanen in kana so ka zama madaidaici sai ka tsaya kan hanyar sai ka ce babu ruwanka da Usman bin Affan babu ruwanka da Aliyu bin Abi Talib babu ruwanka da Talha bin Ubaidillah babu ruwanka da Zubair bin Awwam babu ruwanka da Hassan da Hussein da ire-iren su duka kafirta su babu ruwanka da Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam to a nan wajen kana tunanin addinin ka zai zama shi? ba zai yiwu ba misali su fa aisha su ne ba Allah yake magana waskurna ma bi yutu kunna min ayati llahi wal hikma ku tuna da abin da ake karantawa cikin gidajenku na ayoyin Allah da hikima in za a saukar da wahayi ana saukar da wahayi a cikin gidajensu sai kuma kace kana so ka yi addini babu su eh? sannan kuma Allah cikin alkur'ani yana cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan har su ainihin kafirai suka yi imani da misalin abinda sahabbai suka yi imani da shi ta dau. to hakika sun samu shari'a amma fa in tawallaw idan suka juya daga ainihin manhaji na sahabbai suka ce babu ruwansu da hanyar sahabbai fa inna ma hum fi shiqaq to lallai za su kasance cikin jayayya da saɓani. sabani ka humula, da sannu Allah zai isa maka su ashe babu yadda za a yi mutum ya ya tsallake manhajin ainihin sahabbai sa'annan kuma a ce yana kan hanya madaidaici ba zai yi ba an gane ko sak abu ne wanda yake dole kaga idan suka ce ba ruwansu da Aisha hadisan da Aisha ta ruwaito yaya kaga duk sun yi watsi da shi hadisan da su dalha suka ruwaito sun yi watsi da shi hadisan da aliyu bin abi talib ya ruwaito sun yi watsi da shi hadisan da hassan da hussein suka ruwaito duk sun yi watsi da su to in za su in za su gina hukuncin addini da me za su gina kenan za su gina hukunci da jahilci za su gina hukunci da ra'ayi saboda sun yi watsi da hadisan manzan Allah masu yawa an gano wannan ko to wannan shine dalilin da ya sanya yan ibadiyya suka kauce ma hanya madaidaici wa iyaz billah fi ba'd al-umur wato ba makawa za su karkace a cikin sashen al'amura wa minha daga cikinsu su akwai sifatullah akwai abin da yake da alaka da sifofin Allah subhanahu wata'ala amma ma ya ta'allaqu bi sifatillahi jalla wa ala amma abin da yake da alaka da siffofin Allah mai girma da ɗaukaka? فإن مذهبهم فيها انقسموا إلى فريقين للي مذهب هن إبادية يا كسكشي بيو آه فريق نفى الصفات نفيا تاما wasu ɓangare daga cikinsu sun kore siffofi korewa ga baki ɗaya irin korewa na ainihin mutazila khawfan min at-tashbih bi za'mihim saboda tsoron tashbihi wai idan sun tabbatar da siffofin Allah yanda yake to kaman sun kamanta Allah da halitta ne kamar idan suka yarda Allah yana da hannu Allah yana da fuska irin nashi ah, Allah subhanahu wata'ala yana ji ji irin nashi yana gani irin nashi to su suna ganin an kamanta Allah da halitta ai dan adam yana ji, yaya za a yi a ce Allah yana ji kuma dan adam yana gani yaya za a yi a ce Allah yana gani dan adam yana da fuska yaya za a yi a ce Allah yana da fuska dan adam yana da hannu yaya za a yi a ce dan adam Allah yana da hannu ai ba zai yiwu ba to tun da dai dan adam na da shi dole ne a yi tawilin wayannan ayoyin dole ne a kore ayoyin saboda Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne mai gani an gane sai su kawo wannan aya laisa ka mislihi shay'un kawai sai su tsaya nan wajen babu wani abu misalin Allah amma kuma ai karshen ayan Allah ya ce wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani kaga sai Allah ya tabbatar maka shi ji da gani amma kuma sai ya kore mai kamanceceniya da na halitta Allah subhanahu wata'ala bai yi kama da halitta ba an gane ko amma kuma amma kuma mai yana ji kuma mai yana gani yaya jin Allah yake kamar na halitta la Allah yana ji ba irin na halitta ba Allah yana gani ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba Allah yana da hannu ba irin na halitta ba Allah yana da kafa ba irin na halitta ba an gani duk mutumin da aka kawo siffan Allah sai ya kamanta shi da na halitta ya yi rida saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ce laisa kamithlihi shay'un an gani wato zai iya yiwuwa siffofin Allah da siffofin dan adam su yi daidai ga lafazi amma kuma ga abin da ya shafi kaifiya sun bambanta fiye da yadda sammai da kasai suka bambanta yadda ka san sammai da kasai ba za su haɗu ba to haka nan ma siffofin Allah da na halitta ba za su haɗu ba an gane ko Allah ya daidaita akan al'arshi dan adam shi ma ya daidaita akan gadon mulkin sa, duk ɗaya ne sun tara suna ne kawai na dan adam dan adam sunan shi dan adam Allah kuma sunan shi Allah siffofin ɗan adam sunansa siffofin ɗan adam siffofin Allah ba shi ne ba a haɗa su duk mutumin da ya nemi ya haɗa su to ya yi rashin adalci wannan mahalicci ne wancan kuma an halicce shi ne sai kuma sai ka nemi ka haɗa tsakanin mahalicci da mai halitta ɗin da mahalicci da wanda aka halitta kaga a nan wajen ka yi kuskure mai girma ko to saboda haka wasu ɓangare daga cikinsu sun kore siffofin Allah na biyar man. korewa gaba ɗaya irin korewa 'yan jahamiya 'yan jahamiya sun kore siffofin Allah gaba ki ɗaya an gane ko sun ce Allah baya ji baya gani baya magana ba shi da rai ba shi da hikima baya fushi baya yarda duk wani siffar da ka sani na Allah sun kore wai a ce wansu idan aka siffanta Allah da wannan wai an kamanta shi da halitta amma kuma sun manta idan kuma sun kore ma Allah siffa gaba ɗaya sun kamanta shi da me Eh? da babu idan suka ce gaba ɗaya Allah baya ji baya gani baya magana ba shi da rai ba shi da kaza sai mu ce shi ma gunki bai da rai shi ma gunki baya ji baya gani ko annabi Ibrahim yana cikin yana wa'azi ga mahaifinsa ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya kai mahaifina me yasa kake bautawa abin da baya ji ko baya gani ko baya wadatar da kai da komai ashe idan ka ce to ai idan aka ce Allah yana ji to to ai halitta ma na ji saboda idan an ce Allah baya ji shi ma halitta ai baya ji ko gunki baya ji gunki halitta ne baya ji misali to kenan in ka ce misalin Allah baya ji ka kamanta Allah da gunki wanda ya kamanta Allah da gunki ya zama ya zama kafiri an gane ko wacce kaza qaumu Musa min ba'dihi min kullihim jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu min gani. gani ashe kenan kaga Allah cewa ya shin ba su gani ba cewa gumakan ba sa musu magana ashe idan ka ce Allah baya magana to shi ma ai gunki baya magana in kana ganin kana so ka gudu ne daga kamanta Allah da halitta to gashi ka guji wancan amma ka fada cikin ka guji wuta ka fada gobara ko tunda yanzu ka kamanta Allah da gunki wanda baya magana baya ci baya gani bai da rai kaga anan kafirci ya tabbata a gare ka kamar yadda al'allama ibn qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha abidul abidul awsani kalla wala nukhallihi min awsafina ko min awsafihi innal mu'attila abidul butani lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina mu ba ma kamanta siffan Allah da siffan mu innal mushabbiha lalle mai kamanta Allah da halitta abidul awsar mai bautan gunki ne in ka ce Allah yana ji yanda muke ji Allah yana gani yanda muke gani to kai mai bautan gunki ne kalla wala nukallihi min awsafihi a'a mu ba ma kore ma Allah siffofinsa siffofin da Allah ya tabbatar wa kanshi ba ma korewa Allah ya tabbatar ma kanshi yana ji yana gani yana magana shi rayayye ne shi kaza ne to saboda haka tunda Allah ya tabbatar da shi ba za mu kore ba innal mu'attila abidal bautani lalle mai kore ma Allah sifofi mai bautan kikiran ƙarya ne man shabbaha Allah al-azima bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani duk wanda ya kamanta Allah mai girma da halittarsa to wannan yayi kama da mushriki ba nasari aw aqdara rahmana min awsafihi ko ya kore ma Allah siffofinsa fa huwa al-kafuru to wannan kafiri ne wa laysa zal imani ba mai imani bane in ibn qayyim al-jawziya an gane wannan ko to saboda haka wayannan mutane sun kore ma Allah siffofin shi ki daya fa hum bi hadha wa hum bi hadha li'tibar mufatun li sifati kal jahmiya so idan muka dauki wannan itibari sun zamanto masu kore siffofi kamar yan jahmiya kenan kaga ta bangaren nan yan bid'a ne ta wajen asma'u wa sifat saboda suna kore sifofin Allah ga baki ɗayan sa na wa fariqun minhum yurji'una as sifat ila adh-dhat wasu bangare daga cikin su suna mayar da sifofi zuwa ga zati duk wani sifan Allah gaba ɗaya suna mayar da shi zuwa ga zati faqalu inna Allaha alimun bi dhati sai Allah masani alimun ne bi zatihi wa qadirun bi zatihi wa sami'un bi zatihi wa ma ila zalik wato ma'ana ba su yarda cewa Allah yana ji ba ko Allah yana gani ba wato suna cewa wannan ma'ana alim zatin Allah shine ma'ana alim sannan ma'ana qadir zatin Allah shine qadir ma'anan sami zatin Allah shine sami su ba su yarda cewa Allah yana ji Allah masani Allah mai iko ne ba su yarda da wannan ba fasifat indahum ainul zat zat sifofi a wajen su shine ainihin zatin Allah wato sami'u shine ainihin Allah ba wai ba ji ba basirun shine ainihin Allah wato ma'ana duk sifan gaba daya sun koma zuwa ga ainul zat a fala yuthbituna aina su ba sa tabbatar da fuska ko ido ga Allah subhanahu wata'ala wala ghayra zalika mimma huwa thabit ko wani wannan daga abin da yake ya riga ya tabbata wa yu'awwiluna zalika bizat wato suna yin tawilin wannan da zati cewa duk wannan gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah shi Allah shi ne wannan ba wai wani sifa na Allah bane wal hasilu anna al ibadiyyata wafaqu al mu'tazila wal asha'ira kai zance wanda ya tabbata dai kawai ta takaice yan ibadiyya sun sun dace da ainihin mu'tazilawa da asha'ira wa gairihim da wasunsu min ahli ta'til daga cikin ma'abuta kore siffofin Allah masu ta'til mu'tamidina ala uqulihim al-fasida sun dogara akan hankulan su batacce sun dogara kan me hankulan su batacce an gane suna da hankali wanda yake batacce tunda duk mutumin da ya riga ya wurgar da ilimi ya wurgar da hanya na magabata dole ne ya bi ta hanyar mai fata wa in lam yastajibu laka fa'alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum ko idan har ba su amsa kiranka ba ya rasulullah to ka sani kawai za su bi son ransu ne in ma mutum ya amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam in ma ya bi son rai in ma mutum ya bi hanyar magabata ko ba ko ya ko ya zama jahili an gane ko wato dole ne ya zama jahili in mutum yayi watsi da qur'ani yi watsi da hadisi to insha Allah duk ilimin shi ya zama jahili kamar Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yake magana cewa zaka ga malami babban malami wanda yake professor a a jami'a ta Azhar sai ka ga yarinya karama ta taso a ƙauye ta fi shi ilimi sai kawo misali zaka ce babban malami wanda ya shekara arba'in yana karantarwa in ka ce mishi ina Allah yake zai ce Allah yana ko ina amma ka tambayi karamin yare sai ta ah, gashi a cikin Qur'ani Ar-Rahmanu 'alal arshi tawa sai sai ga karamar yarinya ta gaya ma Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi amma shi gashi ya shekara arba'in yana karantarwa amma bai san inda Allah yake ba ce eh? ga hadisi na a cikin sahih bukhari annabi ya ce aina Allah ya jariya aina Allah ta ce fista ba Ya yace man ana an ta rasulullah Allah ce fa atika hafa innaha mu'mina kaga karamar yarinya an tambaye ta ina Allah ya ce Allah yana sama Allah ya daidaita kan al'arshi amma professor ustadu doctor wanda ya shekara arba'in ko hamsin yana lecturing an tambaye shi ina Allah yake ya ce Allah yana ko ina an gano wannan ko kaga nan wajen sai mu ce kenan bi hazal ba ta fi shi ilimi a nan wajen domin ita ta karantar da abin da yake daidai shi ya karantar da abin da yake mai kome a wanda akwai kuskure a cikin shi an fahimci wannan ko na'am asani na biyu istiwa Allah ala arshi daidaituwan Allah akan al'arshin sa wa amma qilatu al-ibadiyya bin nisbati lil istiwa amma aqidan yan ibadiyya dangane da daidaituwan Allah kan al'arshi? Fa innahum yarfuduna an yakuna Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshe. To lalle su suna yin watsi suna yin watsi da ya kasance wai Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita kan al'arshi. Ba watsi da wannan. Ba'inun min khalqi. Allah yana nesa da halittarsa. Wannan lafazi ba'inun min khalqihi. Wato tabi'ai suka fara amfani da shi. Ba'inun min khalqihi salaf. sun yi amfani da shi saboda raddi ga 'yan jahamiya su 'yan jahamiya suna cewa Allah yana ko'ina Allah yana ko'ina duk inda kake Allah yana nan hatta inda ka zauna hatta cikin kwata hatta bakin alade ko'ina Allah yana nan an gane wannan ko to sai salaf suke so su bambanta da su sun ce Allah ta'ala mustawin alal arsh ba irin min khalqihi Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi yana nesa da halittarsa kaga biske rufi nan kenan yawa baya ko ina ma'anan ba inu min karkihi raddi ga masu cewa Allah yana ko ina da zatinsa sai suka ce mustawin ala arshihi ba inu min khalqi wannan ba'in lafazi ne na salaf domin su bambanta kansu daga yan jahaniya. an gane domin duk mutumin da ya yi ta Allah yana ko ina to labudda ya yadda da aqidan wahdatul wujud shi wannan abin yana lizimtar da lazimul mazhab din shi shine wahdatul wujud ka yadda Allah yana ko ina kenan babu inda Allah baya nan nan gaba a hankali a hankali zaka zo ka yadda komai ma Allah ne an fahimci wannan ko <coughs> to wannan shine lazimul mazhab din shi na'am فهم يزعمون أن الله يستهيل أن يكون مختصا بجهة ما su suna rayawa cewa Allah ta'ala ya koru ga hankali a ce Allah ya keɓanta ko ya kaɗaita a wani ɓangare a ce Allah wai yana sama ko yana kaza su suna ganin wai Allah ya fi ƙarfin a ce ya keɓanta da wani ɓangare dai a ce Allah yana ko'ina bal huwa fi kulli makan a'a Allah yana ko'ina wa hadha qawlun bil hulul wannan magana ne ra'ayi ne nan hulul ko baka ba me ma nan hulul cewa Allah ta'ala ya sauka a jikin halitta Allah ya sauka a jikin halitta sai halitta ma ya zama Allah tunda yana ko ina kenan kamar ya sauka a jikin halitta kenan to halittu su ma sun zama Allah kenan an gane wannan ko to saboda haka wannan faɗin wannan magana zai iya fitar da mutum daga addinin musulunci cewa yana ko ina bi yi. wa qawlu gulatil jami'a na qawlun bil hulul eh kuskure ne bal kuma wannan maganan gullat ne na yan jami'a yan jami'a sune masu cewa Allah ta'ala yana ko ina ولهذا فسر الإباضية معنى الاستواء بالاستواء أمري saboda haka shi yasa ƴan ibadiyya suka fassara ma'anar istiwa'i suka fassara shi da daidaituwan al'amarinsa ba wai Allah ya daidaita kan al'arshi ba al'amarin Allah ne daidaita kan al'arshi wa qudratihi wa lutufihi fauka khalqi suka ce wato al'amarin Allah da ikonsa da kuma tausasawansa yana saman halittarsa ba wai Allah shi kanshi ba ikonsa ne ke saman halitta eh. a wistiwa mulkin wa maqdaratin wa galabatin ko kuma daidaituwa na mulki da iko da galaba wato mulkin Allah ne wato ya jayi na kowa ba ana nufin Allah ya daidaita kan al'arshi ba wannan shine tawilin da ɗan ibadiyya suka yi wa hadha takallufun zahir wannan takallufi ne wanda yake zahiri sun kallafa ma kansu wahala saboda sun yi fasaran da yake ba a taba samun sahabin da ya fasara shi a haka ba mukhalifun lil i'tiqad salim wal mantiqi wal fitra ya saba ma aqida wanda yake lafiyayye ya saba ma tunani ya saba ma fitra kuma duk me ya jawo musu wannan yin watsi da hanyar salafus salih yin watsi da ainihin wato hadisai na manzan Allah da zarar mutum ya zama tobe kafa hujja da hadisi to insha Allah za ga a hankali a hankali zai bace an gane al'allama ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yana cewa a cikin littafin sanuniya wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarhib muttafiqani nassu min al-qur'ani aw min sunnati wa dabibu zakal arimur rabbani yace wal jahalu da'un qatilun yace jahilci cuta ne mai kisa tunda cuta ne mai kisa menene maganin shi yace wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani yace warakan sa al'amura guda biyu ne wanda sun yi ittifaki a wajen tarkibi su ne mai nassun min alqur'ani aw min sunnatin yace maganin jahilci shine nassin alqur'ani ko kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam an gane idan mutum na cikin jahilci sai ya zama kuma bai karanci nassin Qur'ani da hadisi ba to lalle yana cikin cuta mai tsanani cutan da ya fi HIV ya fi kansa an gane in yana so ya warke kawai ya karanci nassin Qur'ani ya karanci nassi na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ha to wane ne likitan da zai bashi maganin ya sha ya ga ce wa dabibu zaka al-alimur rabbani aka ce likitan da zai baka wannan magani na qur'ani da hadisi ka sha ka warke shine malami ar-rabbani malami wanda yake basalafi malami wanda ya fahimci qur'ani da hadisi yanda ya kamata shine zai baka wannan magani ka sha kana sha kuma sai ka warke an gane wannan amma da mutum zai ɗauki alkur'ani da hadisi ya fassara da san ranshi zai warke ba zai warke ba to shi maka zalika wannan na'am a ru'yatullah to daga cikin inda su yan ibadiya suka saba ma ahlus sunna wal jama'a akwai abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wata'ala fa indahum anna a wajen su yan ibadiya lalle ganin Allah cewa wai ana ganin Allah yana rusa tauhidi da zaran ka yarda za ga Allah ka yarda kawai inda hu kun lura na'am laqad ittakhadhu min hadhihi al-qadiyya al-asl li hakika su yan ibadiyya sun rika daga wannan ibadiyya sun rika daga wannan aƙida na ganin Allah cewa shi ne asali na farko ga mazhabansu sun ɗauki wannan matsala dole ne in kai ɗan ibadiyya ne sai ka yadda ba za a ga Allah gobe kiyama ba an gane hmm. in har ka yadda za a ga Allah to a ba a saka daga cikin yan ibadiyya wa karuha suka yi inkarinta tanazzuhan lillahi ta'ala min mushabahatil khalqi saboda tsarkake Allah ta'ala daga kamanceceniya da halitta Kuji dalilin su wai sun kore ganin Allah ne saboda tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga kamanceceniya da halitta idan aka ce za a ga Allah to ai shi ma halitta ana ganin shi ai ba ana ganin mu ba to shi ma Allah sai a ce za a gan shi saboda haka kawai tun da dai har ana ganin halitta to dole ne a kore ba za a ga Allah ba in ji su zamu walawwaw wa amalu a anakan nusus min alkitabi was sunna mu wato haka suka raya su na mutane Walawau wa amalu a anakan nusus sun karkatar sun lankwasar da wuyan nasi ga abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ga abin da manzan Allah ya faɗa suka lankwasar da wuyan nafsi da ƙarfin tsiya sai ya bi ra'ayinsu. Lituwafiƙa mazhabahumul fasid. Domin ya dace da mazhabansu wanda yake ɓatacce. An gane wannan ko? Duk wuraren da Allah ya magana cewa za a ga Allah sun yi tawilin shi. Sun yi tawilin ai gaba ɗaya wannan aya ba yana magana za a ga Allah ba ne. Irin yadda ka san yadda mutazilawa da 'yan jahamiya suka yi inkarin ganin Allah suka yi tawilin nusus to su ma haka suka yi inkari suka yi tawilin nusus <clears throat> an gane ku amma abin da yake aqida na alqur'ani da sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na salafu sali duk gaba ɗaya sun yi ittifaki akan me za a ga Allah gobe kiyama <clears throat> ga nasi na hadisi kirki innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha shams la tudamuna fi ru'yati lalle ku za ku ga ubangiji gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan ranan ba a zaluntan ku a wajen ganin sa kowa sai ya ganshi an fahimci wannan ayi to kaga wannan hadisi ai bai bukatar tawili ya fito fili ko to idan hadisi ya zama ya fito fili haka bai karɓar tawili sai su fito fili su karyata shi kawai an gane suna fitowa fili su karyata hadisan to hadisai na ganin Allah an samo su daga sahabbai sun fi arba'in da wani abu hadisai ne mutawatirai inda salaf gaba daya an gane wannan ko an ruwaito su da dama amma kuma abin mamaki nan bayan Allah suka karyata duk nan gaba daya salaf da suka ruwaito hadisin kuma suka yi tawil suka karyata duk wani hadisi suka karyata duk wani fassara na magabata in ka duba ƙarshen ayan nan lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga irin fassarar sahabbai sun fi saba'in da wani abu suka fassara wannan aya suka tafiyar da shi akan cewa ganin Allah ake nufi gobe kiyama wannan ziyada din ah? da kalla innahum an rabbihim yawma idhil la mahjubun ka je ka ga yadda malaman tafsiri suka dauko suka hikaito mangarin magabata kashin wannan al'amari to amma wa'annan bayan Allah suka yi mukabara suka yi inkarin wa'annan nusus din gaba daya akan shi to kuma kowa ya san idan nasu ya zo mutawatir sai mutum ya inkarin shi to wannan mutumin sunan shi dan biri'a. an gane wannan ko al-allama ibnu qayyim al-jawziya yana cewa cikin nuniya wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nazar al-iyani kama taral qamarani ta tawatara an rasulillahi lam yunkirhu illa fasidar imani yace za su ga Allah gobe kiyama wa hu subhanahu min fawqihim za su ga Allah subhanahu wata'ala a saman su nazar al-iyan gani na ido kama taral kamarani kamar yadda kake ganin ainihin rana da wata kaga mutum na ganin shi ne gani na ido gaba daya ina ganin shi ne clear sai ce to ha za ta watar an rasulullahi wannan ya zo mutawatir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yunkirhu illa fasidal imani babu wanda yake inkarin shi sai mai lalataccen imani kaga shi ba abun wasa bane da zarar mun ga mutum yanzu yana da awan sunna sai ce ba za a ga Allah ba za mu ce imanin ka lalatacce ne wa iyaz billah na'am ar-rabi na hudu al-qur'anul karim sannan daga cikin aqidan su yan ibadiya dangane da al-qur'ani ومن عقائد العبادية في كلام الله جل وعلا الخلق بالقول daga cikin aƙidu na ibadiyya dangane da maganan Allah jalla wa'ala suna da fahimta na alƙawlu bi khalqil ra'ayin cewa Alƙur'ani halitta ne bal hakama ba'd ulama'ihim kabun jami' wal warjalani anna man lam yaqul bi khalqil qur'an falaysa minhum wato kai sashe daga cikin malaman su manya manyan malaman su kamar ibnu jami' da kuma abun warjani warjalani warjalani wato ya tafi akan cewa anna man lam yaqul bi khalqil qur'an fa laysa minhum cewa lalle duk wanda ba shi da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne ba to baya cikin su in har ka kace alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba to kai ba dan ibadiyya bane dole sai ka yarda cewa alqur'ani halitta ne na gani kuma mutum mutumin da ya ce alqur'ani halitta ne dan birya ne inda ahli sunna akwai hadis akwai asarai da dama yadda magabata suka kafirta wanda ya ce qur'ani halitta ne ba har ma an samo asari daga imam malik ya ba da fatawa duk mutumin da ya ce qur'ani halitta ne hukuncin shi kawai a yanka shi an fahimci wannan ko to daga kusan ijma'i ne na salafus salih cewa ƙur'ani siffan Allah ne ba halitta bane an gane yana daga cikin dalilin da ya yasa manzo Allah ma yake neman tsari da kalmar Allah a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa ina neman tsari da kalmomin Allah cika ku. da wa ake neman tsari da Allah ko da me sifofinsa ko ya halatta ka ce a'udhu bin nabi a'udhu bil ka'aba wanda yayi wannan yayi me ya shirka sai daga ce qul a'udhu bi rabbin nas a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq ko kaga wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahqa ashe baya halitta ga dan adam ya nemi tsari da halitta kamar sai annabi yace da a ce ɗayan ku in zai shiga wani gida yace a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa to babu abin da zai cutar da shi har sai ya fita daga wannan gidan kaga anan wajen da a ce kalman Allah halitta ne ko manzo Allah ya ce mu nemi tsari da shi to manzo Allah kamar ya ce mai shirka kenan da shi yana daga cikin abinda Imam Ahmad ya yi munazara da ƴan ƴan Jahmiya da suka ce mai Qur'ani halitta ne ya ce Qur'ani ba halitta bane yace in kun ce Qur'ani halitta ne me ya sanya muke cewa a'udhu bi lahi tamma shin ana neman tsari da halitta suka ce a'a kamar kuma gashi ana neman tsari bi lahi sai suka yi gum suka kasa magana an gane ku? ya kawo musu hujja mai karfi sun kasa magana kuma a ina ne a cikin qur'ani Allah ya kira Allah ya kira qur'ani halitta a ina ne Allah ya kira qur'ani halitta a qur'ani gaba daya hmm? yan jami'a suka ce akwai inda Allah ya kira qur'ani halitta a ina ne suka ce Allah wallahu khaliqu kulli shay wallahu khaliqu kulli shay Allah shi ne mahalicin kowane abu suka ce wal ƙur'ani shay'un wallahu khaliqul ƙur'an, Allah shi ya halici komai Ƙur'ani ai shai'un ne Allah shi ya halici alƙur'ani. saka ce mutu in kuka ce haka to shi kuma Allah wa ya halici Allah eh qul ayu shay'in akbaru shahada qulillah to shi ma Allah shai'un ne laysa kal ashiya to shi ma Allah kenan waye halice shi shiru ba amsa kaga tunda in har kun yarda Allah shay'un ne amma laysa kal ashiya shi ma qur'ani siffa ne amma ba kamar sauran siffofi ba an gane wannan ko saboda haka wannan ba hujja bane muna so ku kawo karara kamar yadda Allah ya ce inna rabbakumul Allahu allazi khalaqa samawati wal arda kaga Allah ya fito ƙwaro ya ce ya halici samai da kasai ko ar-rahman allama al-qur'an sai ce khalaqal insan bai ce ar-rahman khalaqal qur'an ba sai ce Allah mai rahama ya karantar da alqur'ani amma sai ce khalaqal insan Allah ya halicci mutum Allah shi ya halicci mutum daga cikin mutane akwai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya halicce shi Allah ne ya halice annabi Isa da sauransu ha saka duk wani abu gaba ɗaya sai da Allah ya gaya mana ya halicce shi Allah ya gaya mana hatta mala'iku ma sai da ya gaya mana ya halicce su gaba ɗaya. amma babu inda yace ya halici alqur'ani na'am a tambi fadakarwa wa mimma yanbaghi isharatu ilayhi huna daga cikin abin da ya kamata mai ishara a gare shi a nan wajen wa anna ba'd al-ibadiyya qad ankaru nisbata hadha al-mu'taqad ilayhim shine wasu daga cikin yan ibadiyya sun yi inkarin danganta wannan mummunan aqida zuwa gare su wasu yan ibadiyya sun ce san wannan ba aqidan ibadiyya bane cewa qur'ani halitta ne ba su yadda ba wa raddu ala man yaqulu bi khalqi su ma sun yi raddi ga wanda yake cewa qur'ani halitta ne ga su kuma yan ibadiya ne ba amma kuma suna raddi da kakkausan murya ga duk wanda ya ce al'kur'ani halitta ne wa basatu dilla fi zalika kuma sun shimfida dalilai sun kawo dalilai mai yawa na cewa aqidan su alqur'ani maganan Allah ne ba halitta ne. fatanabba fa innahu muhimmun jidda ka faɗaka akan wannan domin lalle muhimmi ne sosai me zan fahimta nan wajen zan fahimci cewa kenan yan ibadiyya sun yi sabani dangane da alqur'ani wasu daga cikin suna da fahimtar ƙur'ani halitta ne wasu daga cikin suna ganin alqur'ani ba halitta bane an gane wannan ko to shi ne. an ce lokaci ko masha Allah hmm? ya eh na'am to neman taimakon da aka saba ko da yaushe dangane da abin da ya shafi tafsir to yau ma ana so a nemi taimako saboda ka yan uwa a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba taimakawa ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum aka dama kuma a taimaka fi sabilillah kun ga yanzu sora wajen wata uku yanzu sora wata uku ramadan idan muka yi sanya to za ga har ramadan za ta shiga ba mu hada abin da muke so mu hada ba saka yan uwa a taimaka fi sabilillah sati mai zuwa shine za a yi gidauniya na tafsir din হুম so to ga wani wanda ya saba yin alkawarin dubiyan nan insha Allah ya cika alkawari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya sa aljanna ya zama komansa Allah ya masa budi sannan ga ga wanda bawan Allah da dama ce ya saba neman taimako na ɗari biyar biyar suke haɗawa ɗin nan to baya nan amma Allah cikin ikonsa kafin ya tafi Allah ya sa ya haɗa dubu goma to shine ya kawo dubu goma wato wanda suka haɗa ɗin kafin ya tafi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya sa aljanna ya zama komansa sannan duk wanda suka tsaya tsayuwan daka wajen ganin sun taimaka ko da shawara ko da niyya ko abin da ya kama da wannan inda suna da kyakkyawan manufa wajen ganin ci gaban al'amarin su ma Allah ya biya su don wani yana so ya taimaka ba shi da shi amma in yana da kyakkyawan niyya akan abun to muna yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya taimaka ya biya shi ya sa aljanna ya zama ko masa shi ma misali sai tambayoyi insha Allah na'am su yan hulul masu masu aqidan hulul su suna cewa ne misali kaman kama a ce yanzu ga halitta nan sai Allah ya sauka a jikin halitta kaga Allah ba ya sauka a jikin kowa da kowa ba ne iyakacin wannan halitta ne suna cewa idan idan wali ya dage da bautan Allah ya dage sosai to sai Allah ta'ala ya sauko jikinsa sai shi ma ya zama Allah an gane idan kuma waliyin ya mutu sai ainihin siffar na allantaka ta tsallake shi ta koma jikin wani kuma wannan shi ne ma'anan hulul a gani amma shi shi ittihad shi ne ko kuma wahadatul wujud duniya gabaki daya ya zama to Allah al-abdu rabbu wal rabbu abdu ya laita shi riman mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na waye mukallaf to duk duniya abu ya rikide da Allah da duniya duk sun sake su zama abu daya duk duniya komai ya zama Allah to ya kai can ilimi na waye mukallaf <coughs> wannan shine wahasul wujud duk duniya gaba ɗaya Allah ne shi ne zaka yan hakika suna daga hula su ce Allah kare ma su ce Allah wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mal lahu illa rahibun fi kanisatin ha to irin wannan tunani shine wahdatul wujud kaga wanne ne fadiya shi ya faru shi ittihad kawai mutumin da ya kusanci Allah sai Allah ya zo ya zo ya sauka a jikinsa sai shi ma ya zama Allah in ji an ji masu wannan tunanin wa iyaz billah na'am shi ne ko Allah shi taimake mu ga wata tambaya tambayar tambaya wannan yana dan tsawo ayoyin da yake bukata a mai bayanin ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya malam dan Allah ina so a raba mun tsakanin ayoyin nan wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbihi fa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziban wa man azlamu mimman mana a masajid Allah an yuskara fi hazmuhu to wayannan ayoyin tunda duk gaba ɗaya an ce waye fi zalunci waye fi zalunci waye fi zalunci kaman wanda aka ambaci ayoyin Allah ya bijire musu idan an ambaci Allah mutum ya bijire ya zama eh a zalimi kawai ya bijire ma ba ruwan shi da ayoyin Allah gabaki daya kaga ya kafirta to wanda kuma yake kirkiran ƙarya ya jingina ma Allah ya ce an masa wahayi alhali ba a yi masa wahayi ba shi ba menene wanda ya fi girman wa ya fi girman zalunci kamar wanda ya hana masallacin Allah a ambaci sunan Allah yasa aka rusa masallatai saboda yana faɗa da musulunci shi kafiri na kaga duk wayannan gaba ɗaya kafirai ne to dukkan su gaba ɗaya sun dukkan kowanne ya fi zalunci ba wanda bai fi zalunci ba cikin su su da kayan da dukkan sun yi hmm to wannan shine Allah shi taimake mu na amin sha Allah to taimakon da aka nema an samu naira dubu shida da naira ashirin Allah ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.